da hamsin da shida yake cewa idan mutum ya ga yana karatu a cikin suratul haƙati to lallai haƙiƙa ba ƙaramin alkhairi zai samu ba a cikin rayuwarsa a karanta suratul haƙati a cikin mafarki mutum ya ga ya karanta duka ko wani abu daga ciki ko ya ga a'a lallai-lallai, ba shi ke karatun ba ma wani ne yake karatun ya karanta surat daga farko har ƙarshe ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikinta ko kuma sai ya ga cewa a'a a cikin ransa ne ma yake karatun to lallai hakika zai yi ƙoƙari wajen gyara abubuwan da suke ƙirƙirarru ƙagaggu na bid'a a cikin addini wasu ka ce a ibnu musayyib a cikin a cikin wannan littafin aka ce ibnu musayyib yake cewa duk wanda ya karanta ta lallai mai yiwa za a buge shi da ainihin siyaci ne kamar watan watan takubba yiwa kila yaƙi zai samu zai je yaƙi jafaru sadiki cewa lalle duk wanda ya karanta ta in a ce yana da sarauta to hakika yana nuna cewa kila sa ne zai gushe kai jama'a mulkin surtul haƙati ya danganta da yanayin